wanda ya daidai da biyu ga watan mari shekara ta da ashirin da shida. muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai koli da baya neman kori a wurin kowa shi neman Allah da jasa da kaddara wasa ya ƙara da fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin margari malam salo a da ke nan masu islam Gwandan dutse Nuwarwan Zuru wajen zariya jihar Kaduna tarayyar Najeriya don ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma. Wannan shi ne tafsirinmu na sha uku a wannan shekara, kuma tafsirinmu na sha uku a wannan sura mai albarka. Allah ta'ala muke roƙon ya karɓa abin da ya gabata na aiki. Kuma Allah ta'ala ya azurta mu tsayawa tsayin mai daka wajen yi mishi da'a. Allah ta'ala muke roƙon ya dauki mu akan aikin da'a Allah ta'ala muke roƙon ya karɓi ayyukan mu ya mana tsuci da gidan aljanna gaba da mu ci gaba da tafsirin akwai sakonni wata baiwa Allah ta baiwa wa security kuri naira dubu biyar a sa a cikin aikin da yake gaban mu na rodi tana neman addu'a muna roƙon Allah ta'ala ya saka mata da alkhairi Allah ya biya ta da gidan aljanna jikokin hajiyan bene sun haiko da kuɗi naira dubu ashirin suka ce a sanya ta addu'a da iyalanta da jikokinta to muna rukon Allah ya ji kan hajiyan bene Allah ya gafarta mata Allah ya sa tana gidan aljanna ‘ya'ya da jikoki da ta mutu ta bar su Allah ya musu albarka wata mata ta haiko da kuɗi naira dubu ashirin muna roƙon Allah ya saka mata da alkhairi ta ci kara faɗi sunanta amma dai tana da yafaci fati, kuma tana ciwon kafa in ta zo ba ta iya zama sai ta kan kujera to amma dai kara faɗi sunanta yadda kuma ta yi aure a jidda da ta da cikin ɗaliban ma'asasa to Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya biya ta da gidan aljanna akwai wata baiwa Allah da ta yi da kuɗi da alama ba ta ba kuma abin da take cewa Allah ya saka da gidan aljanna amin Allah ya ji kan iyaye idan kuma suna raye Allah ya sa a raka da su lafiya to kaga gaba ta san ba sa nan ba ko to Allah ya gafarta musu ke ma Allah ya gafarta ni tace da kudi na wakafi naira dubu hamsin da iyayena da mijina da mahaifana da mahaifansu ma'ana mijinta da mahaifan mijinta sai kuma zuri'ar da suka bari a yi mana addu'a ga shi nan a da su Allah kuma ya ba da ikon kammala wannan aikin cikin aminci. Muna roƙon Allah ya karɓa ya faka mata da alkhairi. Akwai wata baiwa Allah mai suna malama Halima Muhammad daga Magumi, matar marigayi kasimu kansila ita ma ta zo ta ba da gudunmawar kuɗi naira dubu goma ta ce a yi mata addu'a muna rumun Allah ya zafarta ma iyayenta Allah ya ji kan kasimu kansila magumi Allah ya yi mata albarka ya ma zuriyarta albarka akwai wata baiwa Allah da ta yi ko da saƙo daga giwa ta yi ko da kuɓewa da kayan miya ta ce wannan na ne ni mai tafsiri sannan tana barin addu'a to muna roƙon Allah ta'ala ya biya mata bukatunta na alkhairi ya gafarta mata zunubanta ya sa aljanna makoma idan akwai saƙon da aka kawo na manta to wallahu alam amma dai duka saƙonnin suna nan Allah ya saka da alkhairi sai abin da ya shafi marayu ko san anan muna da wani tsari wannan tsari shi ne duk wanda zai shiga cikin wannan sistem na marayu to abin da muke bukata a gurin shi su ne akalla duk wata ɗaya ya ba da gudunmuwan naira ɗari mun fara wannan tsarin tsawon lokaci kusan shekara shida da suka gabata a farkon al'amari mutane sun ba da haɗin kai duk wata suna ba da naira ɗari kuma akan samu kuma ɗaiɗaiku suna ba da tallafin biyan kudin makarantar maraya domin mu abin da muka mai da hankali shine ilimin su na addini da na boko to akwai waɗanda suke bayarwa duk wata wasu kuma da suka fara sai suka daina to cikin Allah akwai yaran da muka sa su makaranta tun daga firamarewa. har sun gama firamare kuma sun shiga sakandiri. To idan muka samu kuɗi ya zama mun biya kuɗin makaranta mun yi ɗawainiya ya rubu to ya eh, dubu biyar dubu goma dubu ashirin ana fata a kasuwanci ana juyawa to yau wacce suke juya mana kuɗinmu na marayu ta aiko da abin da muka samu na riba bayan bi hidimar da muka yi musu na makaranta da sayar musu kayan karatu da ya yi musu ɗinkin sallah to wannan ribar kafa ce ta yi ko da kuɗi naira dubu ɗari uku da dubu goma sha ɗaya da naira ɗari dubu ɗari uku da dubu goma sha ɗaya da kuma naira ɗari wannan baiwa Allah ta cancanci mai masa addu'a kuma a falin da daman ita ce ta ba da shawarar wato madadin a dinga neman taimako haka a shuwa'iyyar a yi tsari murattab cewa duk wanda zai shiga tsarin ya dinga ba da naira ɗari a wata kuma muka gamsu da shawarar muka fabbaka muka buga kwam, ana ainihin ba da kuɗin kuma alhamdulillahi an ci nasara wannan yan uwa ita ce malama hasana musa sahabi Allah ya fata musu da alkhairi Allah ya biya ta da gidan aljanna Allah ya gafarta ma mijinta da sauran yan uwanta mahaifiyarta kuma Allah ya sa su rabu da ita lafiya da aka ga wannan kuɗi nan an kawo mun su yau da asubai na dauka ma zan kace a kashe alaga ta malam ga wani sako na ɗan dafa na fara dimshe ido ya aka ce ai kuɗin marayu ne nace to masha Allah to Allah ya saka mata da alkhairi da haka kofa abu da take jama'a musulmi mu babban abin da muka mai da hankali shine ilimin su me muka mai da hankali ilimin su shine ne komai muhimmanci Za haka duk wanda yake sanya sanya gudunmawa to akwai account na marayu daban akwai kuma account na gidauniya daban muna roƙon Allah madaukakin sarki ya fata mu kowa da alkhairi zan ambaci account ɗin marayu ina fatan duk wanda ya ji karatun nan musamman a gidan rediyo ko a social media ya ɗauki number account ɗin nan in zai yi a cikin watan nan duk yadda za a yi A ƙalli shayin ka ba da naira dubu in kana da hali in zai yi ka yi ƙoƙari in ba ka da naira dubu ka sa ɗari biyar in ba ka da shi ka sa abin da ya samu Allah ta'ala ya saka ma kowa da alkhairi number account na marayu ga shi kamar haka double zero one nine seven six three two double two zan maimaita sufuli sufuli ɗaya bakwai wato ɗaya tara bakwai shida uku biyu biyu biyu zan maimaita domin zero one seven one nine go a phone one nine seven six three two double zero ko da samu matsala ne double zero zan faɗi na ƙarshe ba zan yi kuskure ba insha Allah double zero one nine seven six three two two two Jaiz Bank za ku ga Islam Foundation Orphanage Account al Islam Foundation Orphanage Account wannan shine account ɗin marayu muna fatan duk wanda ya ji wannan akawuntun duk inda kake a duniya ko bayan da ne ka yi ƙoƙari ka sanya wani abu Allah ya faka ma kowa da gidan aljanna alaramma ina za mu tashi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو ترى وقفوا قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين نعم بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا الذين يتقون أفلا تعقلون الله مدوككين صرقي يا أنبتا منا siffofin waɗanda suke hana abu annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suka ƙi sun su bi annabi shine wa hum yanhauna an wa yan'auna an sannan Allah ta'ala ya ambata mana ba su halakar da kowa ba face kawunansu ayoyin da suka gabata Allah madaukin sarki ya yi magana akan tashin alkiyama Allah zai tara mutanen farko da na ƙarshe musu hisabi wasu kuma ba su yadda ba sun karyata to sai Allah madaukakin sarki yake bayyana mana nadama da dana tsari wanda kafirai za su yi ranar tashin alkiyama Allah ka tsare Allah ta'ala ya ce walau tara idhu qifu 'ala Ai nar ay law ra'aita ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam هؤلاء الكفار والمشرك هؤلاء الكفار والمشركين وقد أطفوا يوم القيامة على النار fashahadu ma fiha min al-ahwal la ra'aita amran azima Allah ta'ala yace walau tara da zaka gani ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in uqifu 'ala an-nar ya inda Allah ta'ala zai tsayi da kafirai a kofar gidan wuta Allah ka tsare shi Allah ta'ala yana da kamfani kala daban-daban na dagula makafiri sai ita kiyama tana da ahawar tana da mawaƙi tana da checkpoint daban-daban Dan wuta in za a ƙona shi ba a ta ke shi kawai a kai shi wuta a'a sai an turo sun zo ƙofar wuta sai a bude wutar jihar nama su dinga gadanta tana zaɓaɓɓaka tana narkewa tana zagon yadda jikin ɗan adam sai a ce to ganta to nan za ku shiga wannan tashin hankalin ya fi muni akan a jefa mutum kawai domin firgitin tashin hankali ya fi tashin hankali tashin hankali watan yau in aka gaya mata za a yi mata kishiya to firgitin ya fi kishiyar masifa domin tashin hankalin da kike shiga in kika ji labarin za a cikin ya fi tashin hankalin da ke cikin kina tare da kishiyar don wata kishiyar ma rahama ce da tausayi da jin kai to da yawa haka dan adam ne. idan aka ce za a yi maka kaza na azaba ko na wahala za ka damu za ka firgita to shi sa kafirai sai an kawo su kofar wuta sai a ajiye su shi ne Allah ta'ala yake cewa ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da za ka ga yadda kafirai za su rikice za su firkice za su ɗumauce za su tsiyaye hankalinsu zai tashi lokacin da aka je za kofar wuta suna ganin wuta faƙalu sai su ce ya laitana ya kai cansu nuraddu da ma da amai da su duniya a ah, to aka mai da su duniya su ma'ana maka aka mai da su duniya a ya laita ya laita na na'udu ila duniya ina ma da damar a mai da su duniya kai nu'mina wai ko sa samu damar su imani wa na'mala salihan da aikata aiki na kwarai magana banza Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul shura وترى الظالمين لما رأوا العذاب وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد سبيل الله تعالى وترى الظالمين ذاك دع الظالمين رانا تاشا القيامة الظالمين كلا يجي حكما كلا أولا azaliman farko dole da zai ma'ana Allah ta zai ma Allah ta birci azalimai na biyu su ne munafukai suna bayyana musulunci amma sun boye kafirci azalimai na ku su ne masu laifi cikin musulmai wanda ya ci kudin mutane da zalunci wanda ya cutar da wani wanda ya wulakanta wani wanda ya tozartar da rayuwar shi bai bi Allah ba wanda bai iya karatun alkur'ani ba wanda baya zumunci da ƴan uwa wanda baya girmama iyaye wanda bai damu da tarbiyyar ƴaƴansa ba in aka je lahira aka ce to ga masaukinka to Allah ya ce wa tara zalimina za ka ga azzalimai waɗanda suka cancanci shiga wuta lamma ra'aul azaba lokacin da suka ga azabar Allah Ya ƙulu da za ka suna cewa hal ila maraddin min sabil ko akwai damar a dawo gida a gyara yanzu mutum nawa ne ko shi suke ciwo ciwo ya san maganin nan ja mai hundar a jiki alarama akwai wani magani da tsofaffi suke sha maganin ciwon jiki da kuna wane ne da kwakwakwo shi ɗin nan ko yanzu wannan maganin kuma na hankalin kuna wallahi ɗari biyu ɗari uku yake yanzu akwai yaro matashi da uwarshi ta tsufa ba ta iya bacci sai ya sai mata wannan maganin amma ba zai siya ba amma shi ne babbar waya shi ne wurin mai shayi a buga mai kwai da indomi in sallah ta yi ya tsaye gezina ya tsaye takalmi mai tsada in ya fa hula ya juya za ka ga hular shi tana kyalli kudin wankin hular shi kawai dubu ɗaya ne amma ɗari uku zai sai ma mahaifiyar shi ƙwayar magani ta shafe bacci ba zai siya ba idan ka ga azaba ranar tashi alkiyama sai ka ji kana cewa hal ila maraddin min sabilin akwai damar a dawo gida ta sai mata panadol za a ka wannan damar ba za a shi wannan damar ba ta kowa ya yi taka tsantsan wata ma ba ta azumi wata ba ta tarawihi wata ma ba ta sallah akan lokaci to duk wanda ya cancanci azaba in ya ga wuta zai ce ina ma a bashi dama ya dawo gida wallahi ba za a barka dama ba za a baka dama ka dawo yanzu dai da ake maka wa'azi ka ji ka gyara kin so to kafir والذين كفروا لهم نار جهنم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور نعم وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير نعم. فذوقوا فما للظالمين من نصير الله تعالى يشي والذين كفروا ودد سكي كافرتي لو نار جهنم suna da wutar jahannama Allah ta tsare la yuqda alaihim ba yake musu hukunci fa mun duba da tsara su ko san ita wahala ta da iyaka a duniya haka ta mai waka ta ce ta ce wahala iyaka gare ta in ba ta kare ba rai sai ya kare duk wanda ka ganshi cikin wahala wata ran sai labari idan talauci ne ko dai arziki shikenan talauci ya kare ko da kusa kuma shikenan in kaga mutum yana cikin ciwo ɗaya biyu ne ko ya warke ko ya mutu amma wallahi ban da wahalar lahira wallahi ban da azabar lahira ba ta karewa sai da mutu ballantana su mutu Allah ya ce wala yukhaffafu anhum min azabiha ba za a yi musu sassaucin azabar wuta ba kazalika najzi kullu kafurin haka nan muke yin sakamako ga duk wanda ya kafirci Allah ka tsare mu وهم يطرقون فيها ربنا ذاك دي أن متى سنة فرمته سنة إيه أجد متى سنة سوى ربنا يا أبنجي جمو أخرجنا نعمل صالحا أفتد سوس داو دنيا في أيكي نقري غير الذي كنا نعمل وسي وانا أيكي ميكو وإن وانا جسكي نبن رابا سيالله يفتوى سمغانا كجوانا تنبير Allah ya ce awalam nu'ammirukum ma yatazakkaru fihi man tazakkara ashe ba mu rayar da tsawon lokaci ba lokacin da ya kamata duk mai tunani ya yi tunani ai ba da yi cewa duyon da ya kai shekara arba'in a duniya bai da uzuri a gaban Allah in da ka kai shekara arba'in kawai ko ki ba Allah ko ya ke ko ya ke azaba wasu malaman suka ce a awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fi man tazakkara ashe ba mu rayar da ke ba shekarun balaga din yarinyar da ta balaga idan ta ga maciji za ta tsaya ko za ta gudu idan ta ga wuta za ta taba ko za ta kauce ashe ta san mai kyau ta san mara amma karamin yaro ɗan shekara biyu ke wasa da maciji karamin yaro ɗan shekara uku sai ya fita da rushi wanda yana da uzuri amma duk mai hankali bai da uzuri awalan nu'ammirukum ashe ba mu rayar da ku ba ma ya tazakkaru fihi man tazakkara shekarun da mai tunani ya kamata ya yi tunani waje a kuma nazir kuma mai gargadi bai zo muku ba ashe ba ya tafsiri ba ashe ba ya hutubar juma'a ba ashe ba ya wa'azi ba ashe malamai ba su faɗa ba ashe iyaye ba su hana ba ashe masu hankali ba su tsawatar ba Shi ne waje a kuma nazir wasu muska ce waje a kuma nazir furfura da kaga furfura ya fara fito maka a ka to shi ke nan wallahi ka tattara ina ka ina ka kawai ka fara shiryawa da Allah duk wacce ka ga ta fara filin gashi ko ɗaya to shi ke nan kun shirya zumunci da mutuwa to daga furfura shi ke da nogoyin ba ana fara furfura to an hau an hau an fara gangarawa Allah ka samu ne a sa'a Allah ya ce fa zuku ku dandana azaba wa malin walimi na min nasir waɗanda suka zalunci kawunansu ba su da wani mai taimako Allah ka tsare to ku kallo wannan ayin da kyau Allah ta'ala ya ce walau tara da za ka gani ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kai ya kai mai sauraron karatu in wuqifu ala an lokacin da za a tsayar da kafirai a kofar wuta faqalu ina da rabbul kullum ina gaya muku ku dinga lura a ƙur'ani duk harafin da Allah ya sa akwai ma'anar sashi kaga Allah bai ce wa ƙalu ba kuma Allah bai ce sun maƙalu ba me ya ce faƙalu kun san wannan sun wace iri ce fa'u ta'afi ma'ana suna ganin wuta abu na farko da zai zo a zuciyarsu kuma su faɗa a bakinsu ya laita lana kai can mu Na dama za su fare shi ne fa a um, shi sa kake ganin malaman hajja suna yin tsawa idan yaro ya canza harafi idan yaro ya ce wa ƙaru ya canza ma'ana ko kuma ya ce ƙaru ya canza ma'ana fa mutum ne yana nuna immediately suna ganin azaba za su shiga tashi hankali za su firgice za su wuce za su wuce hankalin su zai tashi sai ka ce ya laita nan kai kansu nurattu ina ma da damar a dawo da su duniya ma'ana fi aiki na kare wala nukazziba bi ayati rabbina ba za ku ƙara ƙaryata ayoyin ubangijinsu ba ai wa iza udna ila duniya? idan aka ba su dama suka dawo duniya falam nukazziba bil adillaci duk dalilin da aka kawo mana ba za mu kare ta shi ba wal bayyinati ja'at na min rabbina kuma duk hujjoji da aka kawo mana daga gurin ubangijinmu ba za mu karyata su ba wani kuna minal na wai an ba su dama suka dawo duniya wallahi sun tuba za su yi imani imani na gaskiya Me Allah ya ce بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل نعم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون الله تعالى يعني يقول أنا الدنيا بعد نبي أقول لك السيابة suka kimsu gaskiyar an zo da ƙur'ani suka kimsu ƙur'ani masu wa'azi sun yi wa'azi suka yi kunna ƙoshegu to a nan duniya ne suka ɓoye gaskiya suka ki aiki da ita a lahira dole mutum ya aiki da gaskiya ai za mu annahum law ruddu duniya sun rage cewa da za a ba su dama su dawo duniya la'amanu da sun yi imani bidawa annahu bahara lahum al'ana sirqu rasulillah ko kuma siduku rusulillah wai suna da awar cewa yanzu tun da sun zo lahira sun ga azabar Allah to sun yadda da annabawa ba ƙarya suke yi ba gaskiya suke yi Allah ya ce laifin sahihan wannan magana banza suka faɗa ballau kanu ya'lamuna sihhata risalatihim wa sidqa nubuwwatihim ai duk wani kafin, kanu ya na sihhata risalatihi sun san annabawa gaskiya suka zo da shi annabawa ba ƙarya suka yi ba walakin nahum kanu fi dunya yukhfuna zalika fi qararati anfusihim a duniya sun boye ne amma wallahi sun san gaskiya ne shine Allah yake bal badalau ma kanu yukhfuna min qabl abinda suke boyewa na gaskiya suka ki su bayyana shi to yanzu ya bayyana karara da aka duk wani kafiri da yake kafirci wallahi ya san kafirci ba daidai ba kai ba kafiri ba ko musulmi da yake faman Allah ya san bai da kyau amma kawai sai ya tsaurin ido ya je gaba da faman Allah Allah ta'ala yana cewa da قد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء الأرض لصائر وإني لأظنك يا فرعون مكبورا النبي موسى نعم فرعون وعزي كوي أما أورن كيسا النبي أواتو فرعون إيه ويكي أي كي دواز النبي موسى يقول لقد علمت كي فرعون كاسني ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر waɗannan abubuwan da na zo maka da su na attaura da ayoyi da mujizozi kai ka san babu wanda ya saukar da su sai ubangijin sammai da kasfai ba sa'ira ka sani ƙarara. kawai ƙabar taurin kai ne kamar da ya faɗa a cikin sotun namli wajahadu biha wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum ulman wa ulwa فانظر كيف كان عاقبة المفسدين الله تعالى suka yi jayayya da ita gaskiya ta واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا amma زكاتان sun tabbatar da cewa gaskiya gaskiya ne rantsan zalunci ne da tsaurin kai amma kowa ya san gaskiya gaskiya ne to ne a lahira idan suka ga wutar jahannama sai suke a dawo da su duniya Allah ya ce a'a maganar banza ce bal bada lahum ma kanu yufuna min qabl abinda suke koyewa ne ya bayyana walau ruddu Allah ya ce da za a ba su damar dawowa duniya la adu limanu anu abinda aka hana su shi za su ci gaba da yi wa innahum lakazibuna kuma lalle su makaryata ne sarki ya tabbatar ma Allah jama'a duk abinda Allah ta'ala ya faɗa gaskiya ne ga kafiri in ya je lahira ya ga la'i. ya ce ya tuba in an ba shi dama ya dawo duniya zai gyara Allah ya ce ba zai gyara ba to wallahi ba a lahira ba ko a nan duniya kana gane haka ai muna zuwa gidan yari muna musu wa'azi muna musu lafcoci muna mu'amala da su idan ka shiga gidan yari sai ka gani ya baka tausayi kai kokarin ma ka fidda shi ko ka sa wani ya fidda shi ko ka kai mai addu'a ka rarrashe shi amma duk ranar da ya fito idan ka koma wani lokaci kuma sai ka ga ya dawo ma'ana ba kama shi aka aka yi hukunci ba da ya sha wahala ya ce na tuwo ba zan ƙara ya ƙara ba a taimake na afirke ni to in ya dawo gari ce kuma ya ƙara laifin ya ƙara komawa ka ne ya yi daidai da abin da Allah ya ba mu labari da ni a kafir kai wani fa idan ya ta tsiya idan aka kai shi gidan yari Mudda shi ta kare a gidan yari to zai bi daki daki yana sallama sai ce to shi Allah ya kawo lokacin fitar shi ko kuma Allah ya tsare idan ya zo dakin su ambar din su sai kaji ya ce to a aje min gado na me yake nibi wallahi zai dawo abuji yake yi kuma jin ranar da ya dawo ko an ba wani gadon sai ce kai nan fagadan shi yanzu wannan yana da niyyar tuba yana da niyyar tuba sai da niyyar tuba kai kila gidan yari ya muku nisa ka kalli mata botsararriya a gidan miji in aka samu matsala ya sake ta ta fara cin kwakwa da tana da tube duru wata three bedroom kitchen tinta daban bayin ta daban wata bayi biyu gare ta amma ki ta tsula tsiya sai saba daban na daban da daraja ba ranar da mijin ya ƙara mata sauri ma'ana ya sake ta ta koma gida ta fara kwana a ɗakin ƙanwata in za ta yi wanka sai ta bulai abinci sai an san mata sabulu ya gagare ta ta fara shan wahala sai ga kuma ta fara bin abokai ta fara bin kawaye ta fara bin iyaye sai ga ta je ta ga da mamashi ta ke mata wanki ta mata shara ita ga munafuka baba sannu wallahi kofofi irinku, ku dattawa irin ku Allah ya muku albarka ta aiko da wata yan gutuwar takarda a gurin tafsiri da yadda dari biyu a yi mata addu'a idan har Allah ya sa aka fasanta aka mai ita walau ruddu la aru limanuhu anhu in ma an maida ita za ta ci gaba da tsula tsiyarta mace nawa ne aka yi mata saki ɗaya aka maida ita aka ƙare mata ɗaya aka maida da ita aka ƙare mata ɗaya sai da aka yi fam fam fam ma na igiya uku ta ƙare ta je ce wani auren a can ma a sake ta ɗaya ta dawo a ƙara sakinta ta dawo a yi uku ta dawo mamijin farko nan ma ya sake ta ta dawo ya ƙara sakinta ya ƙara sakinta ta dawo ma'ana saki uku ya ƙare uku so na so biyu ta koma wani gidan can ma a sako ta ta ƙara dawowa wata za ka ɗauka wasa ne na ramsai da wanda rayuwa ta take hannun shi an yi ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba walau rubu la'adu limanu wa anu ta ka laifi in ka saba ba ka iya bari shi sa ke ganin ake taka birki ake shi sa duk wacce ba ta jin wa'azi sai daga ramadana sai ramadana tana da matsala ma'ana aka yi wannan wa'azin aka kare to bayan sallah za a yi program ummatul mu'minin za a wani wa'azi na kasa ko na jiha kije in an zama ramadana kullum kina sunna tv kina wisal tv kina Afirka tv kina irshad tv duk wani tasha na addini za a ce a bari ki bari sannan ki shiga islamiyya to wannan zai sa laifi ya rabu amma idan kika dafa a laifi ya zama miki jinin jiki ba ta iya tuba ki bari Allah ta tsare ku Allah ta'ala ya ce walau ruddu da za a mai da su duniya la'adu Limanu anhu da sun koma malefin da aka hana su wa innahum bona lalle su makaryata ne Allah ta tsare Allah ya ci gaba da gaya mana labarinsu me suke faɗa a duniya وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين سوكا تري أبن جسكي تشوى وقالوا سوكا إن هي إلا حياتنا الدنيا ba wata rayuwa rayuwar duniya wa ma na ba wani tashin sun karya ta tashin kun san karya tashin alkiyama kala akwai hissiyan akwai ma'anawiyan akwai wanda zai karyata kiyama hissiyan ya faɗa da bakin shi ƙara ya ce ƙaryar bawan tashi a kiyama game da mushrikai suke akwai waɗanda kuma aikin su ne yake nuna ba za a tashi a kiyama ba duk wanda kaga ya kulla zumunci da safan Allah to yana ganin ba za a tashi a kiyama ba ne ka shiga kasuwar tudun wada ka shiga kasuwar zaria ka shiga kasuwar Kaduna ka shiga kasuwar duk kasuwar da ka sani a garin za ka je ka tarar da masu tauye mudu Allah madaukin sarki ya ce waɗannan ba sa sun za a isa shan kiyama me Allah ya ce ويل للمطففين نعم الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون نعم وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون نعم ألا يظن أولئك yawmin azim Allah ta'ala ya ce wailul lil mutaffifina balbalin bala'i ya tabbata ga masu tauye mudu alladina idza taru 'ala an-nas yastawfun in za su aulo a cika musu wa idza kaluhum aw wazanu yuqtiruna idan za su aunar ko za su kun san awo kala biyu ne akwai nauyi akwai na namba sai da sun do sun yawan waye gari har sai roli har ba su sai da yadi suna yin tafafifi faɗin yari inci talatin da shida ne wani sai fi da shi talatin da biyar wani inci ɗaya washi sai ya shiga wata doki wani kuma zai faro shadda za ta zo a mita amma in zai siyar sai siyar a yaji Wani duk ta ƙarfifi ne ya ga kin ta ƙarfifi kin zuwa gurin aiki kuma ƙarshen wata ka sha albashi in ma a baka baka yi surutu Allah ya ce ala ya zunnu ula'ika annahum zo yanzu nan ba a zantan za a tashi alkiyama ne za a tayar da su yaushe li yawmin azim wani yini mai girma yau mai qumun nasu li rabbil alamin ranar da za a tayar da mutane a gaban ubangijin talikai to wannan ne fukan kalai da wanda zai faɗa ƙarara da wanda zai ƙaryata a aikace to in aka je lahira to kuma karya ta ƙare wa suka ce in ya illa na duniya, ba wata rayuwa sai wannan rayuwar ta duniya wa ma na hanu bi ba'uti ne wai su ba za a tashe su ba a yanzu ko mutanen mu baka ganin in duniya ne suke cewa daga menene sai Kaduna daga me wanda daga duniya sai Kaduna yanzu kaga wannan maganar ko kana ganta kamar wasa ko haka ni ke fa wai daga an gara rayuwar duniya to sai a je Kaduna ma'ana idan kana ƙauye ne ka koma birni daga nan rayuwa ta tsare to wannan ba karamin hatsari ba duk motsi ki dinga tuna cewa akwai mutuwa akwai tsayuwa akwai kwanciya da yawan mutane suna tuna tsayuwar kiyama ne kuma sun manta kwanciyar kabari abu biyu ne a gabanka kwanciyar kabari mai tsawo da tsayuwar kiyama mai tsawo kuma kowanne yana da bukatar shi in aka kai ki kabari aka kwantar da ki sai kin shekara dubu baki juya da haka nan duniya ba wurin barci ba ne in aka zo sallar tarawihin ki gudu ko ki zauna da yawa yawan mata da suke zuwa tarawih za ka sha mamaki wata chatin ɗinta take kai wata mata na zuwa shimfiɗa da duma take sai ta kwanta a tun bani kun zamun da ki mijinki mana baiwa nan mai yaki zo masallaci ki kwanta mutane a masallaci Allah ya tsare mana imani to Allah ya ce ai a duniya sun ce ba wata rayuwa sai ta lahira ko wato babu wata rayuwa sai ta duniya sun karyata rayuwar lahira ko ke zuga sun je gaban Allah karya ta kare to me ya faru idan Allah ya tsaye da su walau tara إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون الله تعالى يكي ولو ترى يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ وقفوا على ربهم جازاك ذا يا كي النبي محمد لو كتن جزاء تجر ما في أقيد صودا الله ka gan sun yi turko-turko a gaban Allah waɗannan waɗanda suke cewa ma yi illa hayatu na duniya wa ma na hannu bi mabakuti sun ce ai babu wata rayuwa a layira rayuwar duniya ce ba za a tashe su ba to wa ne uqifu bayna yaday illahi ta'ala alhaja su kuma yanzu an da su a gaban Allah to annabi da za ka gansu la ra'aita amran fazi'an wa hawlan aziman Allah ya ce ya kai manzon Allah da ka na al'amari mai firgici da ka yanayi mai babban al'amari duk yadda kake tsammani wallahi idan kai ido kuɗi da Allah ka tsaya a gaban Allah shi ke na kuma ƙarya ta kare Allah wa alaihi wasallam ya ba mu labarin wani mutum cikin banu Isra'il wanda ya saba wa Allah iya saban Allah sai ya ji tsoron faɗin suka haɗu da Allah ba can. ya ce ma 'ya'yan shi da matan shi da magada in ya mutu a ƙona shi sai gawar ta zama gawayi gawayin sai ya zama toka tokan sai ta yi laushi in iska ta kada a kakin tokan a shirke tokan shi a wata tokan shi a teku haka ko aka har yana mutu aka yi yadda ‘yan indiya suke suka ƙona shi sai da aka mai da shi toka aka shirke shi ana gama sheke shi sai Allah ya ce ma iska tattaro mun tokar ke ma teku tattaro mun sararin samaniya tattaro mun, kowa ya tattaro nashi aka tattaro sai Allah ya ce koma inda kake fa iza huwa waqifun bayna dayilla sai ga shi a gaban Allah tsuru sai Allah ya ce haba bawa me kisa kai wannan ya aka yi kai wannan wasiyar a kona ka sai ce khashiyatuka ya rabb ya ce wallahi tsoron ka nake ji ya Allah ya ce na mun haɗu ba za ta yi kyau ba shi ya da akwai haɗuwar bai karyata ba amma kawai dubara ya yi ya san duk wanda ya je gaban Allah da ta'addanci wallahi su yare da kanshi a yanzu ya da suke rashin kunya unguwa dan sanda kawai zai cafke kungun shi sai da yana fafani wani aka kai shi ko aka dan kafa shi a cikin kejin nan lauyoyi suka fara mai tambaya kamar zabaniyawa alkali ya sa gilas ya fara mazure sai da cikin shi ya kama kadawa wannan gidan duniya ke nan adam wanda ba halittar ka yi ba ƙarshe ya kashe ka abu na ƙarshe ɗan adam zai maka ya kashe ba to wallahi idan ka su a gaban Allah ranar tashi alkiyama Allah yake ma annabi za ka ga abin ban mamaki qala alaysa hadha bil haqq sai Allah ya ce to yanzu tashin alkiyaman ba gaskiya ba ne a duniya ba sun karyata ba yanzu da ku a gaban Allah shin kiyama gaskiya ne ko ƙarya ƙawar sai Allah ya ce wa zuƙul azaba ku ɗanɗana azaba bima kuntum tadkuruna sakamakon kafin ce ma Allah da kuka yi ai fa Allah ta'ala lahu sai Allah ta'ala ya ce musu fadhuqu masal azabi alladhi kuntum fi duniya tukazzibuna bihi ku dandana azabar da a gidan duniya kuke karyatawa fazuquhu al-yawma jaza'an ala kufrikum fi duniya ku dandana azaba sakamakon abin da kuka yi kafirci a duniya in kafirai kenan idan kun musulmai ne yan iska to sakamakon iskanci in yan shaye-shaye ne ga sakamakon shaye-shaye in mazinata ne ga sakamakon zina idan masu yaudarar miji ne ga sakamakon yaudarar miji idan wulaƙanta iyaye ne ga wutar masu saba ma iyaye idan iyaye ne da babu ruwansu da tarbiyyar 'ya'yansu da abincin 'ya'yansu da lafiyar 'ya'yansu da hankalin 'ya'yansu ya ce ku ɗanɗani azaba Allah ka tsare mu daga azaba me Allah ya faɗa azaba وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ الله نعم. حتى إذا جاء جاءتهم الساعة بغتة نعم. قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما na الله تعالى يتي قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حقيقة ولد السقرية سعدوا ده الله أفار أي دوان ده أكا جيلاي لا a مع الجنة يا كيزة يا صاحب wanda yake ganin ba za a yi kiyama ba ba za a da Allah ba kun san na a muku karya ta lahira ta labi ne akwai wanda faɗa zai yi akwai wanda kuma fa aiki zai yanzu wanda ba ruwan shi da karatun alkur'ani yanzu tana nan a zariya take ba a zariya aka haife ta amma ba ta yi ƙur'ani ba ina so ta yi ki je lahira ba ke ƙur'ani? me yasa kike zariya saboda kowa ya sallama zariya garin malamai ba ka da uzuri ba zazzagi duk wanda yake zariya je gaban Allah jaji wallahi bai da uzuri na kan faɗa duk wata munasaba na ce duk ilimin da ake samu a gidan duniya na goko ko na addini za ka yi samun shi a zariya ba kamar zariya tun daga nozi haka zama su ba kamar zariya tun daga alu ba ba har ka zama ba ka baka ta zariya ba in ne hada ilimin addini kake nema akwai in fikin ne akwai in qur'ani ne akwai ba kuma zariya kada kike da wannan ba wasu zaurowa ma suna da shi amma kuma na illa bi ma'alu ya ku zage zage ku ji tsoron Allah ku nemi ilimi kuma ku yi aiki ya ku yaya ku bi iyayen ya ku iyaye ku wurke mutuncin iyalan amma yi gari iyaye da yawa musamman magidanta suna tozartar da mata ka gama mace da ita ce ɗebo ruwa wai bana ma Allah ya sauƙaƙa al'amarin mun gode maka Allah ka ƙara sauƙaƙa mana wai ka karfe hudu wai mata ta je nemo ruwa wai ya kato yana gojina ho ho yana shi kana mai da shi wai mace ka sai nemo ruwa ko da kai ba ta da kishi ba kai ba da haka maza ku ji tsoron Allah ku bibi al'amarin ƴaƴan ku suna karatu suna sallah suna tsoron Allah in kai sakaci aka je lahira aka zo ana rabon aljanna baka samu ba Allah ya ce kai asara qad khasira alladhina kadhabu bi liqa'illah ay qad khaba wa hurima alkhayra kullahu haqiqa ya tabe kuma an haramta mishi alkhairi duka alladhina ankaru alba'th ba'da almamat wadannan da suka karyata za a yi tashi bayan an mutu wa liqa Allah ta'ala lil hisabi wadanda suka karyata za a haɗu da Allah yayi hisabi wa naili sawadi wal iqabi suka karyata akwai rabon lada akwai rabon zunubi wa qad a lahum hadha at-tadbib fi ad-dunya karyata haduwa da Allah ya sa su ne ma Allah da wa iftiraf muharramat kuma yasa kaga sun wato kusanci saban Allah shi yasa malamai suke cewa duk mutumin da kaga bai ma Allah da duk mutumin da kaga yana yawan sabon Allah to yana ganin ba za a tashi kiyama ba ma wallahi duk wanda ya san akwai tashi kiyama zai shirya ko ba zai shirya ba zai shirya Allah ka ba shi ikon yin shiri irin wanda kake so Allah ta'ala ya ce hatta idza ja'atuhum as-sa'atu har sai lokacin da tashin Allah wato tashin alkiyama ya zo musu bagkatan babu shi qalu sai kaji suna cewa ya hasratana ya tsawon asararsu alama na fiya da sakashin da suka a nan duniya jama yi muna azumi goma sha uku ina da zafi ma'ana goma sha uku ma'ana jibi an rama. yanzu a kone bai sauke ƙwararri ba ko ɗaya kuma bai a shi'ur bin nan wani bai karanta izifi hamsin ba wani bai yi arba'in ba wani bai yi talatin ba wani bai ashirin ba bai yi goma ba a da ko izifi ɗaya bai yi ba wallahi ina mai tabbatar muku a cikin bayan Allah a cikin ramadanan nan akwai wanda yake sauka ta biyar duk kwana uku ya soke alkur'ani a kwana tara ya yi sauka uku a jiya azumi yana sha biyu ya yi sauka hudu a yau ana azumi na sha uku ya fara sauka ta biyar ya gama ta hudu ya fara ta biyar akwai wanda tun daga shigar ramadanan nan har yau bai yi sadaka ko da da fiye wata bane akwai wanda daga shigar ramadanan nan zuwa yau akwai wanda bai yi sadaka ko da dabino ba kai wallahi ba zan gaya muku abin da zai baku tsoro akwai wanda daga shigar ramadanan zuwa yau bai yi fila ko ɗaya ba ولا صلاه wala ولا wala ولا wala ولا wala ولا وتر ولا نافلة كافر عذاب ko bayan azhar ko kafin la'afar. bai yi ko daya ba fakaci fakaci fakaci in ana magana sai ce aiki yayi yawa ma'ana aikin duniya yayi yawa amma da lahira ba za ta yi ba kuma duk wannan lalata ba a samu sai a wurin talaka wani lokaci za ka yi mamaki masu kuɗi da manyan mutane mun taɓa zuwa ofishin wani gwamna a cikin gwamnonin kaduna yana kan kujera ramaran yaro muna shiga ofis ɗin shi gurin azahar an kira sallah aka zarge ta sai ce algafa ta malam to me yi sallah ne ko mu zauna muka ce ranka yadda mu mu zo da sunan malamai kai tana gwamna ka ce a yi sallah da mu da shi wa ya fi kamata a ci a yi sallah malam ya kamata ya ce a yi sallah amma gwamna ya ce to a yi sallah ne ko kuwa fara tattaunawa za ka yi mamaki ka ga mutum ya kai matsayin zamna. sallah ba ta kasance mai ya kai matsayin zamna yanayin azumin shi lalamin kun ga ko tsohon gwamna ya rufa za ku sha mamaki wallahi mun taba kai gab da magariba a ofis ɗin shi sai ya ce a fito a bude mai firij aka bude sai ya ce a miko mai zoko na ce ranka ɗaya kana shan zoko ya ce ai dan gafarta mana in yi azumi in ba zoko da sha ba ba abin da nake ganewa ma'ana azumi yake gamna yana azumi kai kana nan mata kama tare yana ka baka isa da kowa ba kuma ba ka kai za ka je lahira gwamna ya shiga aljanna kalar kai shiga wuta wata fara ce ta wuce wannan tun to za ka mamaki akwai mutanen da za ka yi tana musu kallon yan duniya wallahi suna da kusanci da Allah to Allah yake kad khasira alladhina kazzabu bi liqa'illah sun yi asara hatta idza ja'atuhum as-sa'atu hatta shi al ya yazo musu afke qalu sai sun ce ya hasaratana ya qawan asaratu ala ma farqana biya da a duniya ba su taimaki addini ba sakacin da suke a duniya ba su nemi ilimi ba sakacin da a duniya ba su bi iyaye ba mutum nawa ne yake da uwa ta tsofa tukubbe taimakonta baban shi ba zai mai wanki ba sai baban ya mutu sai yana cizon yatsa ina ma ne mishi hidima ina ma ne mai ɗinkin sallah kaga yaro yana da waya ta dubu ɗari barkatai baban shi yana da waya an sa mata robali robali robali robali ta fashe ta watse in ma aka rafa wayar ba za ta rafu ba ya sa mata robali amma ɗan shi yana da waya dubu ɗari kaza ba kai da a lahira ka ga uba ya sa hula ta dare ta yi cikin cikin cikin cikin cikin ɗan shi ko in ya kai wanki in ya haka sai ka fuskar ka a hula ɗan saboda ƙyalli za ka yi bayani ka ga uba kafa shi ta yi faso takalmi ya fashe shi ko ya sa akwai wani takalmi da ya fashe arma wani mai ɗan kwaban nan kof to shi dan Allah in tambaye ku duk wanda yake jina na na ba ka afani kana jina na mubasharatan ko kana jina halal alal hawa tsakaninka da Allah ka taba yake babanka kumba ka kin taba yanke ma mahaifiyarki kumba kin taba cewa ba da eh na ango ki dafo ruwa ruwan zafi ki ce babu isa kafa ki a ciki kafa ta samu minti goma sha biyar ta toho ta toho ta toho ki kankare ki kankare ki kankare ki samu sabulu mai laushi ki sa mata ki mata kitso sai Allah ya baki aljanna amma babu ruwan kin yi minti ashirin kina shafa hoda. Yin na banza za ki yi takarci za ki yi dama mu da iyayenmu suka rasu yanzu muke ciza yatsa mun gode ma Allah mun rabu da su lafiya amma wallahi muna rena abin da muka yi duk wanda uwar shi take da rai uban shi yake da rai an ba ka makullin aljanna buɗe ka shiga su iyaye ba sai ka ba su kuɗi ba sai kai musu ɗinki akwai hidimar da za ka yi musu kai musu wanke kai musu guga ka share musu ɗaki akwai da yake kyamar ɗakin baban shi kyama yake bai iya shiga ya zauna wai ɗakin na wari yana wari ko shi Allah ka bari bari qasirul ladina kazzabu bi ƙarin liqa'illah hatta idza ja'atuhum sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala a ma yazirun wannan ayar bakan da biyar aya ce za mu maimaita ta gobe mu bayyana asara yan asara Allah ka tsare mu daga asara abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ka ba mu lada wanda muke kuskure Allah ka gafarta mana kamar mantar shi a cikin zukata subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Yes.